ranar alhamishi 14 watan maris shekara ta 2024 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su muna cikin wuni na hudu na azumin ramadan malamai suna kiran musulmi wajen kyautata ayyuka na gari don inganta azumin su muna ce da karin haske a cikin labarin matsalar ruwan sha na damun mazaunan garin tawa wasu daga cikin su sun bayyana mana ra'ayoyinsu rahoton na musamman na wannan maraicen zai mai da hankali kan yadda sana'ar renon iri ta samu karbuwa a ƙauyen bawa da daji da ke dogon dutse tare da gumbi galadi da fatan an wuni lahiya ga labarun kamar yadda suke watan ramadan lokaci ne da musulmi ke ƙara ƙarfafa ibadarsu ta hanyar yin salloli biyar a cikin lokaci ustaz mustapha muhammadu malamin addinin islama kuma mamba a kungiyar malaman ƙasar Nijar ya bayyana mana yadda musulmi zai yi azumin shi kuma ya samu karbuwa a cikin firar su da Rafikatu a Tahir. Akwai abubuwa da yawa da ake yi domin samun karɓar azumi. Da farko mutum ya yi sallolin farilla a cikin lokuta. A kiyaye duka waɗansu abubuwa da ba su da kyau. Ka kiyaye waɗansu gwaje-gwaje da zai sa jikinka ya jikata. Sannan ka tabbatar kana da abubuwan buɗe baki. Sannan kuma kar ka kasance mutum mai rowa. Duk abin da kake da shi ka yi ƙoƙarin kyautatawa ka baiwa wani ɗan uwanka. Ya kamata ka kasance kasance a cikin mutane masu kyakkyawan halaye idan aka samu waɗannan abubuwa to ba shakka za ka samu azumin ka na watan ramadan don ku shi kwake fara shir tare ramadan a wannan lokaci na azumin ramadan ya kamata mai azumi ya rinka cin wasu maka ya kiyaye wa'insu musamman ma lokacin sahur shin koya ne ya kamata a yi buɗe baki a wannan lokacin na rani da zahi yayyewa dr rasha muhammad al mustafa ƙwararriya kan fannin cimaka a babbar likita ta agadas ta yi ƙarin haske a cikin firarsu da anise karim A lokacin suhur musamman muna ba da shawara a rinka cin abinci irin su biredi, shinkafa, koko da cimaka masu gina jiki. Amma kar a sha fiye da kofi ɗaya na madara, saboda idan aka sha madara da yawa ana iya samun matsala ko ciki ya buga. Sannan a kiyaye cin wake da dundu da abinci mai tauri, saboda cimaka ne da ke da buƙatar ka sha ruwa da yawa. Kaga ko a cikin wuni ba zai yiwu ba ga mai azumi sannan a lokacin buɗe baki ana son mutum ya sha wani abu mai zafi kamar irin su lipton da koko sannan a sha ruwa da yawa a lokacin buɗe baki da madara a rinka kiyaye kayan sha masu sanyi a lokacin buɗe baki bayan garin zandar birnin tawama na cin karo da wannan matsala ta rashin ruwan famfo wannan al'amarin da ke wakana a lokacin azumi na haifar da matsalolin da dama ga al'umma wadda mafi yawanta ke kwanan zaune gindin famfuna ko kuma rijiyoyin burtsatse a cikin zumar samun ruwa ga ra'ayoyin da wasu 'yan tawar suka bayyana mana da idris adamu ya hado. lokacin gaba a samun su sosai saboda mu ma muna zuwa jarurruka mu ɗauko su ko ko gidan prefe mutane suke zuwa su samu yan ruwa amma akwai matsalar ruwa kwarai to akwai masu dan samun ruwan forage wani wuri wanda ba su samu ruwan forage ba kuma su gangara su can wanda za su samu ruwan motar na jarurruka shan su ne ake an ga suna da kazan mutane ake dan tace hakan ga sha amma ba wai ana da hatsu ne ko wani abu akwai wahala sosai mana tun daga azumi na kowa na ta tsirkaniya bidan ruwa bidan ni ana ta yawo to kin ga dai aka shaye su kusa ɗauka azumin gaskiya jiya ma da kai an ka same su ba ta da ƙarfi ina hankuri kuraji dai ga tana ita aka samu ta in babu ruwa na sai a zo ci a ɗauko to har hankuri da an samu a ɗauko in ba a samu ba da hankuri har lokacin da an ka sako wani ba sai tsakdare su sako to samuwar ruwa ga jama'a shi yayi wuya kuma bancin ma yayi wuya yayi kamari sosai saboda yanzu an kai ga inda in an ka shaye ruwa ƙarfe shida na safe ake shaye ruwa sai dare wagga matsalar ruwa abinda ta yi mana ta kura mana sauran jama'a mu ma saboda sun yi zuwa su yi zuwa ba samu ruwa sai ka iske wani daga nan ma ya bar zuwa a lokacin azumi jama'a na unhwani da zogale fiye da yadda ake zato tun dai wunin farko na azumin masu amfani da zogalen da masu sana'arta na fuskantar hawa-hawan farashin wanda masu cinikin nashi ke zargin masu garake da karin kuɗin na zogale abokin aikin hassan nur abdurrahman ya yi fira da ali bubakar wani mai aikin garake ga abin da yake cewa Abin da yake sa zogale ya yi tsada idan ya kasance lokacin da ake nomanta lokacin rani ne, kaga sai an yi ban ruwa inji kuma sai an sami shi mai da kuma magungunan kashe kwari. Alhali a lokacin damuna ba sai an bata ruwa ba, don haka ne a lokacin ganyen zogale bai da tsada. mu masu lambuna muna da sauƙi fiye da waɗanda suke zuwa su saya su je su sayar a kasuwa kafin zuwan watan azumi ana sayar da buhun zogale 500 ƙaramin buhu jikka da 50 300 amma yanzu da azumi ya zo jama'a suna neman riba da yawa a yau zogale bai da tsada saboda ana samun shi amma farashin yana iya hawa nan gaba ɗakunan karatu na zana shida da kayayyaki da dama ne suka ƙone shi a wajejen karfe shida na marece cikin wata gobara da ta tashi a sai ta kubiya kaina da ke birnin yamai babu wanda ya rasu amma gobarar ta ƙone illahirin ɗakunan karatun zana na 'yan ajin farko cewa da nccm ba a san takamaimai abin da ya haddasa gobarar ba kamar yadda lawali na bara darakta na kwalejin na kubiya kaina ya shaida ma rafiya abdullahi musin Gobarar ba a san miye ya haddasa ta ba, saboda mai gadin da ya zo ya tarar da wutar tana ta ci. Kafin jama'a su zo da yake ciyawa ne ta kama da wuta. Ajujuwa shida suka kone da allunan rubutu ba a samu asarar rayuka ba, inda aka yi sa'a ɗalibai ba sa cikin ajujuwa da maraice ne wajen karfe shida zuwa karfe shida da rabi lokacin da ba a kowa shine sa'ar mu gobarar ta tsaya ne ga ajujuwa shida. A ranar Talatar da ta gabata, wasu mutane ɗauke da makamai saman motuna sun farma rundunar jandarmomi ta ƙauyen Yelu da ke gundumar Gaya. Wannan harin shine na farko da 'yan bindigar suka kai a ƙauyen, inda wani mutum ya rasu. kuma aka samu asarar kayayyaki da dama kamar yadda furai garba mai bima shugabar da'irar tayelu ta shaida ma fadal aluta a waya. shekaran jiya da dare karfe tara ne da rabi haka mun ka fara shin halbe-halbe zuwa wajen post in the mix na duwa da gendarmeri da anna a 2 km du village de yelu fds da annan su uku ne akwai gendarmu biyu da duwa guda sai civil da annan kamar wanga kizi ne da tare da su mu muna cikin gari ba mu iya mu san su nawa sun ka zo sun yi mana banna kai tun da inda yasa har mun ka rasa rayuwa kaga ko ai iyaka bana wannan kiziniyan Allah ya sa kwanan shi sun kare sojoji da ikon Allah da yadda ubangiji sun samu sun hita sun samu kaya da sun ka bata mana mu da ne da duk sun halbe tabbutan shofar nan da bayan akwai moto guda kuma na gendarme da ya kone akwai bindiga kuma alhamdulillah zan cewa sozawan mu sun yi kokari sun samu sun kare kansu sun kare al'umma har ila yau dai muna a bangaren rashin tsaron inda aka gano wasu makamai da makamantansu a ranar litinin 11 ga watan maris a arewacin tarmit da ke a nisan kilomita 300 daga arewacin gure wannan bindigogin da hasashen rundunar national da ke aiki na wa'adi a gurin ita ce ta cafke su tare da taimakon kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin jami'an tsaro da kuma al'ummar yankin inji prefe na gure wanda ya jinjina ma jami'an tsaro kan wannan namijin ƙoƙarin da suka yi kamar kullum dai wato sakewar lokaci na tattare da sauye-sauye da kuma cututtuka daban-daban kamar wannan lokacin da zahi ya soma inda asibitin birnin kwanne ya soma rajistan 'yan malati na cutar da sa 28 dalilin da yasa kenan mai kula da sadarwa na asibitin ya yi kiran uwayen yara kan su ma yaransu allurar rigakafi na wannan cutar kamar yadda usman abdulmumuni ya shaida ma asuman musa arzika watanni da suka wuce ta dusa mun samu yaro misali guda goma sha takwas nan garin sabon gari cikin mu wadata misali shi kuma yaro shidda to kaga kenan abu ne da yawa da yake cuta ce mai yaduwa to kaga za a iya cewa tana da yawa wanga lokaci duka nasu ne dan ba dauka matakai to ana iya a kamu da wannan cutakin in muka san yau gidajen mu na likita wanga turuta duka da na gai ana riga su in ta sankarau ce in ta dusa ce duka ana yi musamman ma ta dusa tunda yaro ya kai wata goma sha shida to muna cikin neman su muna ga mu uwaye a zan ka maido su ana musu maimaicin wadda alluran na wadan da aka yi musu saboda mi su samu cikakka garkuwa ga jikin nasu zuwa ga kamuwa da wannan cutar ta dusa. Bubakar Abdulkader mai wasan judo na ƙasar Niger cikin rukuni na masu ƙasa da kilo 81 shi ya lashe tukuncin bakin karhe jiya a Accra a cikin tsarin wasannin ƙasar Afirka karo na goma sha uku da ke wakana daga takwas zuwa 23 ga wannan watan a babban birnin na ghana sama da masu tserere biyar da suka hito da kasashe hamsin da biyar na afirka ne za su kara a cikin gasa 29 da aka keɓe. a yanzu sai rahoton na musamman Gumbi Galadi wani mazaunin ƙauyen Dogon Dutse ne kuma tsohon ɗan makaranta mai kimanin shekaru hamsin a duniya. Ya rungumi sana'ar shibka she ko kuma ce renon iri inda ya renon iri da dama kuma ya samu ribar wannan sana'ar kamar yadda ya shaida ma Abdulaziz Danyuma. na fara wannan aiki tun 2000 kenan shekara 23 kane in fara proje pjrn da ya zama karkarar gobe su suka nemi in suna samun wanda zai musu wannan aiki amma ba za su biyan shi ba kuɗi zai yi don karkararsu ni ko sannan na samu horo bisa ga harkar yanayi kenan na ji unhwanin ice a wannan lokacin na ba da kaina sannan aka bani horo na fara waɗannan ayyuka ina cikin wannan sai na samu horo ta fanni ga itatuwa masu ba da 'ya'ya waɗanda aka unhwani da su surtu wannan magaryar da aka ce ma famudi sahel lalle kowar na kwara wannan aiki nan da ya ƙasa arewa sai dai wanda ya sota da ikirizat amma a yanzu duk inda haganta cikin karkarar ga ni an muharin wallafa ta tunda duk shekara ina aiki na wanda ban kula ba furoje ba. Wani amfani kake samu cikin wannan aiki? Akwai kariya hama da gona ta da na yi lalle na ga babban unwani. Sannan ina samun kuɗi da wannan aiki gwargwadon hali sannan itatuwan na hawo akwai waɗanda ga jikinsu nika hiddo wasu magunguna waɗanda nika kariya jikina na ba lakwarori na ba gidajen likita na ba kaso ne iccen da ban ma karɓi kuɗi ba don neman ladar gobe akwai wasu matsaloli waɗanda kuke fuskanta cikin wannan aiki na renon itace matsaloli shine rashin dawa dara da nika wanga aiki lalle in dai ba yanzu ba zakko wanga furoje da aka ce ma crops mai aiki tare da su sa'ad ban sami wani furoje ba wanda ya taɓa zuwa ya iske ne bani tallafi ina dai aiki na dangance da abin da tunani na ya ban wajen renon nan kuma sauran wasu irara muna da horo kansu amma ba mu da kuɗin da za mu so su ko kuma mu san ina na za mu mu tai mu samu su bayan kun kare ni itace suwa suwa kuka saida shi? ina samun ONG waɗanda ke tambaya kamar inniya da itace kamar irin su akwara irin magarya ga ta mutada ko kuma wagga ta zamani ko kuma su tambayi ne jirga ko kalgo ni kuma da ya zan na san da ana bukatar su ko wace shekara bara su mutane a environment su ma suna tuntuɓa ta ko su ce min suna so in yi musu ko kuma in lokacin uta ya kama su kire ni su tambayi ni wace kala ice garan wace kala ice garan su ma suna zuwa su dai su sayo duka duka dai nan muka zo ƙarshen labaran hausa wato na wannan maraicin a yanzu kuma sai a dakanci labarin na sashen zubarmanci kuna iya ku sake sauraron labaran namu a kan lamba uku biyu biyar kyauta tare da layin airtel ko kuma kan manhaja ta studio kalangu da ke kan shafin play store a yi saurare lahiya mu sha lahiya allah ba mu alheri Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? hanya guda ce aika sako saman lamba 80 06 kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye a kan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store